Allah ki haƙuri sunan ki nake son ba. Wani irin abu ne haka ban san ka ban san waye kai ban san ina kake kawai sai ka ce ka da sunan. Ki ba kone wallahi haka kullum nake son sunan naki. Suna na Aisha. Ke a wace angon ki? Suna nan Katuru Road. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Kai me haka? Wai kika zo gidanmu? An gaya maka ina neman ka ne? Me zan da kai? <coughs> So da kauna ne ga wani gidan. San ki kuma da kauna ginaki. Shi yasa na zo na tako na zo inda ki. So da ƙaunar gidan waye? Haka ake so da kauna In kana so na za ka rika ɓata rai? In kana so na za ka rika ta min rai? In kana so na za ka so sanin? Ko ni ina so zarta ka? yau zan miki alƙawari Ina alkawari a dan giya? Babu alkawari ga dan giya. Na nawa kuma so nawa kake ta alkawari? Ɗan giya ɗan wuwi dan caca ba shi da alkawari. Ba a kuma ɗaukan sa. Ko a kotu ba a shari'a da shi. Saboda shirme yake faɗa. Ki fuskanci ni ki gane